Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a kulli yawon sankaran tsara da kuma sankaran mama kan kashe kimamin mata arba'in da maza ashirin da shida a Najeriya kurum? To za mu dubi wannan al'amari. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Hudu ga watan Fabrairu rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar sankara. Duk da ci gaban da aka samu wajen ganowa da kuma jinyar sankara, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce a duk shekara sankara kan kashe kusan mutane miliyan tara a duk faɗin duniya, a yayin da kuma ake gano kimanin mutane miliyan goma sha hudu waɗanda ke kamuwa da cutar. Daga cikin wannan adadi, ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa a duk shekara kimamin 'yan Najeriya dubu ɗari ne ke kamuwa da sankara. Sa'annan kuma a kulle mata arba'in sankaran mama ke kashewa. yayin da kuma sankaran mafitsara kan kashe kimamin maza ashirin da shida. An kuma yi bayanin cewa sankara ita ce cuta ta biyu a kan gaba wajen kashe mutane. Cutar sankara da aka fi gani su ne na huhu da hanta da ciki da kuma nono. Wani jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Andre Ilabayi ya ce kimamin kashi saba'in daga cikin ɗari na mutanen da sankara ke kashewa suna ƙasashe matalauta ne kuma yawan masu kamuwa da cutar tana ƙaruwa a waɗannan ƙasashen. Ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa ana iya ɗaukan matakai masu sauƙi ko a ƙasashe matalauta domin tunƙara wannan matsala, inda yake cewa. First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies Ya ce da farko kuma abu mafi muhimmanci shine gano cutar tun da wuri. Wannan ita ce hanyar farko da za a bi na magance wannan matsala. Domin kuwa duk cutar da aka gano ta tun da wuri, to idan ba wani ikon Allah ba, shawo kanta ba zai yi wuya ba. Baya ga haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta jaddada muhimmancin gudanar da rayuwa yadda ya kamata, musamman akan irin kayayyakin abinci da mutum zai ci. ya kamata mutane su faye cin kayayyakin lambu da motsa jiki. Waɗannan matakai na iya rage mace-macen da cutar sankara wato mace-macen da cutar sankara ke haddasawa da wajen sulisi guda. Idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira, gyara kayanka kuma bai zama sauke maraba ba. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku, Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da wasiƙar Malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can tafawa balewa. To. Ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna mata zafi sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye shi ne take son ta san shin me yake kawo haka to yawanci in iska da abu ya shiga idan mutum kuma yana sa idan ya zama ja haka kuma yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya ɗan ɗinka kumburi shi ke sa idon ya ja jazur so wanda ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magun da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa kuma ya rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskan na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai mm. iya kare idon shi ma. To. Eh. amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan yake ke jaɗin ko ma menene eh. da za a kokarin a bata magani ko eh domin a waɗansu ɓarayin cikin idon kin san ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajazar haka da wanda jiwon likita a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma da irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske. to Allah ya sa a dace. amin amin. to sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen alhaji mele yusafari a can jihar yobe. ya ce <laughs> yana son ka mishi bayanin amfanin kwayar maganin paracetamol a jikin mutum wai don ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki to yawan shan ba ta haifar da wani illa <laughs> to paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani rage tsananin zazzabi. eh to amma kuma paracetamol ɗin yana da illa akwai in ka sha shi yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam to likita bari kafin ka zo ga illar da zai yi din <laughs> tunda ya ce idan mutum ya je asibiti eh. idan aka rubuta mishi magani sai an haɗa da paracetamol ɗin nan To me yasa eh, likitoci suke tun da kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tun da na san ba tare da wani dalili ba ba za su rubuta ba. Eh abin da eh, mai yiwuwa yawancin mutane suka ji arziki la suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon wani na barayin jikinsu to wannan duk paracetamol din yana taimakon wannan. amma wanda kowanne irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitocin ke tsammani inda yawanci mutane ke zuwa asibiti kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa shi yasa ake hada da paracetamol eh amma bai tsammani kowane lokaci ka je asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba to likita kai bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana barna yana barna eh. a jikin mutum To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka ɗan yi mana bayani. To kamar in ka sha kamar nan yadda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram dubu hudu. To. Eh wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha dubu hudu zuwa dubu hudu biyar a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha ka dinga shan shi da yawa eh kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki eh kamar ai mutum kamar tiyata ko akan ba su ɗansu magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan dubu hudu din dubu hudu zuwa dubu biyar eh, milligram din eh ka kai bayani milligram dubu hudu ko dubu biyar eh kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi eh kaman yawanci wanda ake sha a gida kaman sukan zama kaman a shi miligram ɗin ɗari uku zuwa ɗari biyar to a rana bai kamata ka sha fi takwas ba eh kwaya takwas kada ka sha musamman ka tsaya bakwai a rana kenan. Eh to in kana shan a ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantarka sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan. Dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a je a siyo paracetamol. Eh bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan. To likita tun da ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta. Eh. Wasu sauran magungunan fa. eh shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyamban ciki ko cikin kai so mu jini saboda haka bai kamata mu rinka sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi shi kuma baka yi wannan ba yana kawo ciwon ciki ko kuma sa cikin ka rinka jini to magunguna dai kowane magani yana da illa hajiya saboda in za ka sha magani eh. ka tabbatar ka sha yadda aka ce ka sha Yawwa. Domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba hajiya. To kuma idan kar ama aka baka magani ka baka gane ba kana sha sai kai maza maza ka koma gwal likitanka. Eh ko kuma wanda ya baka duk wanda ya baka wani magani inda ba gane ba ka je ka tambaya to maganin da na sha shi haka haka wani illa zai yi mini in na sha haka haka domin kowane magani hajiya yana da wani illa. To kuma in mutum kamar yadda na ce idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi ba shi likita ma na iya cewa ya daina shan magani In dai kana shan magani ka yana maka wani abu da baka saba gani ba yawanci ka yi hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je ka yi magana da likitan. Domin bai kamata magunguna in dai ka so shi kana gani wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana gani wani kana irin bayan gida daban ko kana gani wani irin abu dai daban da baka saba gani ba to ka yi sauri ka kira likita ko ka je gansha. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. Idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira. Eh gaskiya ne hajiya. To Alhaji Mele ya sake wata tambaya. To. Ya ce menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum? Wai ya ga mutane suna kwaɗansa suna ci. Auduga? Eh. To hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya. A'a ba auduga ba ganyen auduga. Ganyen auduga? Eh. To hajiya ni dai wannan ban ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba hajiya. To yi eh, mana bincike ka Ma bincike amma idan abubuwan ilimin miya da na karanta ban ga wani amfani da aka ce amma ma bincike. To. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka ana za mu salama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A hannun yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu ai hoje da